بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد maka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu gaskiya muna ƙara gode ma Allah maɗaukin sarki da ya haɗa mu tare da yan uwa masu albarka a wannan gari na Suleja muna roƙon Allah ta'ala yadda ya haɗa mu da wannan fuskoki ya ƙaddara haɗuwa ta alkhairi tare da mu har zuwa gidan rahama an ban yi takaitaccen jawabi tsakanin nan magariba zuwa lisha a yau uh, uku ga watan sha'aban uku ga watan sha'aban a wannan shekara ta 1400 biyu ga watan sha'aban shekara ta 1432 maudu'in da aka ce za mu yi tattauna a kan shi shine da larabcinsa shine at-tauhid wal ittihad at-tauhid wal ittihad tauhidi da kuma yadda za a yi a zama tsintsiya madaurin ki daya idan aka ce tauhidi kalmar shi ta larabci masdar ne na wahada yuwahidu tauhidan ma'ana ya zama da shi ɗaya tallin tal tilo shine ma'anar wahada yuwahidu tauhidan mana abin da yake ɗaya shi kaɗai da larabci kenan a yaren musulunci da aka ce a tauhid huwa ifradun lahi azza wa jalla bi jami'i anwa'il ibada shine kaɗai ta Allah maɗaukakin sarki da dukkan wani nau'i na ibada kasancewar ibada ta da nau'i nau'i iri daban-daban zikiri salatu annabi sallah azumi roƙo ƙauna so ƙi kaza kaza nau'uka ne na ibada neman agaji neman taimako neman jin kai duk nau'uka ne na ibada yanka nau'i ne na ibada to duk wani nau'i na ibada wanda aka ambata da wani ba a ambata ba mutum ya zama ya yi shi domin allah maɗaukin sarki shi shi kadai wani shi ake nufi da tauhidi ta yadda babu wani sirki a cikin wannan kalmar babu wani sirki a cikin wannan ayar a cikin wannan abin da za ka yi mutum ne ya ɗauko kazahi zai yanka tunda mu ambaci yanka a ciki ya ɗauko kazashi zai yanka to yanzu a kan me zai yanka ta dole ya zamana ubangiji allah maɗaukin sarki ne ya shi umarnin yanka ta ko dai don ya yi alwashi cewar yana da mai ɗaki idan Allah ta'ala ya sauke ta lafiya to ku yana da wani katin zakara zai yanka shi to ga na alwashi ya zama ibada ko kuma wannan jarabawa ne ko da suke da yake fuskanta in dai ya samu ya ci to wannan katin zakaran nashi zai yanka shi to kaga wannan yankan idan ya ci wannan yankan nan wajibi ne kenan yanzu wannan zakara da zai yanka ya yanka ne da umarnin Allah madaukin sarki dan Allah ta'ala ce yufuna bin nazri ويخافون يوما ya شره مستطيرا ثم ليقضوا تففهم وليوفوا نذورهم وليطوه بالبيت العتيق kaga wannan alwashin cikakken alwashi ne to shi karan shi wannan alwashin babu wani wanda ake masa Allah madaukin sarki mutum ba zai ce in ya ci jaraba wannan ta ne ko to ko zai je wani dutse ije iyanka zakara ba yana faɗan wannan to bai yi tauhidi ba yayi abin da yake shirka hakan nan misali kenan akan annazar haka na ɗauki misali akan biyayya wanda yake Allah madaukin sarki shi ke da biyayya shi ake ma biyayya wahdahu la sharika lahu sai zama babu wani wanda zaka ba sai wanda Allah ya ce buwa ne kamar yadda ya ce abi shi abu manzan shi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama a kyautata ma iyaye a kyautata ma shugaba a kyautata ma na sama a kyautata ma na ƙasa kowanne kuma tare da iyakarsa bai zama mutlak ba an ce mutlaq shine bai zama babu ka'ida ba ma'aikin Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shine ake mai biyayya kai tsaye dan Allah ta'ala ce ya ayyuhal ladzina amanu atiiu Allah wa atiiu rasulahu ulil amri minkum atiiu Allah ku bi Allah biyayya ta kai tsaye ta yadda idan Allah ya ce yi kaza to ba ka da damar ka sa hankali kaga ah wannan abin yayi daidai da yanayi na yayi daidai da garinmu na Suleja yayi daidai da zamanin babu wannan kawai zaka yi ne idan manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya ce yi kaza kai tsaye zaka yi ne babu wani ma'auni da zaka auna maganar ka ce ta daidai da kwakwalwarka ta yi daidai da gangar jikinka ta yi daidai da ɗabi'arka ta daidai da al'ummarka babu dama kai wannan to wannan ita ce biyayya ta kai tsaye babu wani wanda ake ma wannan sai Allah da manzon shi a wannan abin ka san akwai hikimar ko baka sani ba ka san dalilin da yasa aka ce kai ko baka sani ba ina ce yanzu zaka fito daga gidan wanka bayan kayi wanka da botiki botiki guda kai wanka da shi amma kuma za ka alwala sai ka dauki me ba sai ka dauki buta ka sake alwala ba ta yi biyayya ce aka ce sawa'un ka san hikimar ko baka san hikimar ba to amma wanda ba Allah madaukakin sarki ba ba manzan Allah sallallahu ta'ala da sallam ba biyayya da za mishi ibada ce sai ta samu lasisi daga wurin Allah madaukakin sarki ko daga wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma tana da limit tana da iyaka sai an ce bai saba ma Allah ba bai saba ma manzon Allah ba sai ya zama mutum ya ce shi ba ruwan shi in dai ya yi mai daidai da son zuciyar shi zai yi to haka yanzu wannan ya yi kace-kace da tauhidi ya ta alfarma tauhidi ya saba ma Allah ya saba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan ya kawo wannan abu aka ce mai ya yi daidai ya ci karo da na manzan Allah sai ya yi watsi da shi sai ya ɗauki na manzan Allah sallallahu ta'ala da sallama to haka anan ya yi tafiye to haka za ka ga duk wani nau'i da mutum zai bi duk wani nau'i na ibada sallah azumi da mutum zai yi ya zamana ya yi ne da umarnin Allah Maɗaukin sarki wannan shine kuma ya zama na Allah ɗin ya yi wa idan ya zama wannan al'amarin Allah ya ce a yi sai ka yi amma ba shi ka nufata ba kaga wannan abin bai yi ba so da idan aka ce tauhidi wannan shine abin da ubangiji Allah maɗaukin sarki tun farkon halitta ya turo annabawa da shi domin a lokacin da mutane suke akan daidai tsawon shekara dubu a ruwayar abdullahi dan abbas karni goma mutane suna kan tauhidi ba buƙatar a tuhu musu annabawa kanan nasu ummatan wahidatan fa ba'atha Allahu nabiyyina mubashirin wa munzirin kanan nasu mutane sun kasance umma al'umma ce su kuma da guda fa ba'atha Allahu nabiyyina sai Allah ya tayar da annabawa annabawan da Allah ta'ala ya tayar da su tun daga annabin farko har zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ayyukansu mubashiri wa munziri, mubashirin suna yin bishara ga waɗanda suka bi Allah suka bi manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi sallama da cewar yana da kyakkyawar hama yana da gidan aljanna yana da aljanna kuma dawwamammiya wa munzirin suna yin gargadi ga duk waɗanda suka saba ma Allah ko da ku ƴan uwansu ne na jini to wannan shine aikin annabawa da tun farkon halitta saboda me saboda sai da shirka ta bayyana a ciki wacce take ita ce kuma kishiyar tauhidi da ta bayyana sai Allah ta'ala ya turo da annabawa amma da mutane suke akan tauhidi akan tafarki na daidai na tsawon shekara dubu suka tafi ba wani annabi da aka turo musu da barna ta shiga sai Allah ta'ala ya turo da annabawa domin su dawo da tunanin mutane su dawo da hankalin mutane zuwa ga abin da yake tauhidi to har ka ga abin da Allah ya turo annabi saboda a je a gyara shi kasan wani abin ba karamin abu bane Ka san wannan abu yana da girma sosai da sosai ya zamana kan wannan abin a lokaci guda Allah ta'ala ya turo annabawa a lokaci guda kaga dai a kan tauhidi ubangiji Allah madaukakin sarki ya tura annabi Musa da annabi Harun zuwa ga Fir'auna su su biyu akan yayi ƙazamar magana ya ce ma almitu lakum min ilahin ghairi to akan wannan magana da da Fir'auna yayi Allah ta'ala ya tura mai annaba guda biyu a daidai wannan lokaci annabi khidir shi ma yana wani bangare na duniya hakan nan a lokaci guda annabi ibrahim alayhi salatu wassalam yana wani bangare na duniya domin tabbatar da me tauhidi annabi lut yana wani bangare na duniya domin tabbatar da tauhidi lokaci guda waɗannan annabawan suke wannan ya rike wannan bangaren wannan ya rike wannan bangaren domin a dawo da mutane zuwa ga abin da yake daidai to amma idan muka koma tarihi tunda mutane sun zama tsawon shekara dubu suna kan tafarki na daidai ya kamata mu duba makarantar tarihi magan meye abin da ya karkatar da kwakwalansu har suka koma tafarki da ba na daidai ba a wannan tsawon shekaru da suka yi shaidan ne ya dinga riya musu <coughs> ya zama wata tawaga wasu shekaru sai ya datse su a wannan shekarun an samu salihan bayi irin su ya'uq irin su yahuth irin su nasara sun bauta ma Allah maɗaukin sarki sun jajirce akan tarbiyyantar da mutane akan tabarki na daidai da suka wuce sai iblis ya samu ya tara wasu al'umma ya samu mutane ce ai waɗannan bayan Allah na ƙware ne ya husa da ya uku da nasara bayan Allah ne na ƙware sun karantar da mu sun yi kaza sun yi kaza sun yi kaza me zai hana ai wani abu mutum mutumin su domin a dinga tunawa da su da ake mutum mutumin su ake hotunan su ba wai dan abauta musu ba a'a dan a dinga tunawa da su mutane ne mazan jiya ne ana ganin su ana tunawa da su sai a ji kwarin zuwa ibada haka ya faɗa musu ya riya musu to wannan wannan lokaci waɗannan al'umma a haka suka tafi waɗanda suka biyo bayan su sai dai ɗaya yake nuna musu waɗannan fa ya ƙoƙa da ya gusa da nasara ɗin nan su ne fa waɗanda iyayenku suke bautawa ai salihan bayi ne ai kaza da kaza ne ai suna da kusanci ga Allah maɗaukin sarki don waɗannan jumlolin cewar yana da kusanci ga Allah maɗaukin sarki shi ya ja ke rashin kyakkyawar fahimtarsa ya afkar da mutane cikin shirka yasa ake bauta ma malami ana zaton cewar yana da kyakkyawan kusanci ga Allah maɗaukin sarki shi kuma yana ganin ana bauta mashi shi ya san abin wannan ba ibada ba ce wannan yasa wasu ke bauta mala'iku saboda me saboda su mala'iku la ya suna Allah ma wa yaf'aluna ma ke ne sai suka kama bauta mu mala'iku wasu suke bautar annabawa kun gano wannan da kyau ko har ya zama na kuma aka zo duk abin da ya janyo wannan shine salihanci ai ana ganin wannan mutumin kwarai ne bari ai kaza bari ai kaza to da labarin su ya husa da ya oka ya kai haka har ya kai ga ana bauta musu sai Allah madaukin sarki ya turo annabi Nuh alaihi salatu tsawon shekara 950 ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيما ألف سنة إلا خمسين عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون تبس داهر حقيقة mun tura annabi Nuh alaihi salatu wasallam zuwa ga mutanansa tsawon shekara dubu babu hamsin tsawon shekara ɗari tara da hamsin yana kiransu zuwa ga me zuwa ga tauhidi domin suratul araf ta yi mana bayani laqad arsalna nuhan ila qaumi fa qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairi fa ya qaumi sai ce ya ku mutane na ubudullaha ku bauta ma Allah ta'ala shi shi kadai tallin tal kar ku kara ku rage kar wani a wurin bautar kar ku ki bauta mashi. malakum min ilahin ghairi ba ku da wani abun bauta kwata-kwata in ba shi ba ma annafiya ce malakum min ilahin ilahin na kira ce na kira ta zo a siyak na annafiyu kaga ta um tana gama duk wani abin bauta sannan kuma gamin wacce take ta akidin fayu din duk wani jinsi duk wani nau'i abin bauta da kwakwalwa ka za ta iya kawo maka annabi ne ko mala'ika ne mala'ikan ko ma yana cikin hamalatul arshi mala'iku masu ɗauke da al'arshi annabi mai daraja ta ɗaya a kowaye bai cancanta abota mashi ba da wannan abin da kun ga waɗannan jimlolin suka kunsa ne tunanin mutum wane yana ganin girman wani saboda duk abinda da ka faɗa shi yana ganin girmansa shi yasa yake ganin ya cancanci abauta mashi shi sa Allah ta'ala ya ce malakum min ilahin ghairi kwata-kwata tallin a kwakwalwarka a tunaninka ba ka da wani abin bauta in ba Allah maɗaukakin sarki haka annabi nuhu alaihi salatu wasallam ya faɗa musu da ya tashi bin waɗannan al'amura sai da ya bi su dare da rana inni da ayatu qaumi laylan wa nahara falam yazidhum du'a illa firara kiran da nake musu ma ba abin da ya ƙara musu gudu suke akan tabbatar da tauhidi haka annabi nuhu alaihi salatu wasallam ya dauki tsawon shekaru 950 yana kiran mutanen zuwa ga tauhidi amma fa ma amana hu illa qalil ba waɗanda suka yi imani da shi sai yan kaɗan suka zo suna mashi izgili shi da yake ɗauke da tauhidi da abu mai tsadan gaske suka zo suna mashi izgili har Allah ta'ala ya za su zuwa makabarta tarihi shi kenan kuma suka tafi sai karanta su ake ni ma khati'atihim ughriqu fa udkhilu nara saboda ɗimbin laifin da suka yi da balbalan bala'i na laifin da suka yi uhuriku aka nutsar da su ana nutsar da su fa udkhulu nar aka shigar da su wuta ana nutsar da su din dan gaga an yi akwafi da fa'un ana nutsar da su aka shigar da su wuta yanzu na cikin wuta zuwa alkiyama kuma a shigar da su ta ƙarshe saboda me sun saba ma tauhidi wanda ubangiji Allah madaukakin sarki ya turo annabawa da shi bayan tafiyar annabi no sai annabi hud ya biyo bayansa a cikin jawabi da annabi hudu yake ma mutanensa bayan ya ce da su malakum min ilahin ghairi sai yake cewa wazkuru iz ja'alakum khulafa'a min ba'di qaumi nuh ku tuna irin dimbin falalar da Allah ta'ala yi muku bayan da ya sanya ku halifofi bayan tafiyar mutanen annabi nuh kun ga abin da sai bata musu wannan saboda me annabi nuhu an kifar da mutanensa kuma kar ku yi halin da zai sa a kifar da ku kuma halin da ya sa aka kifar da su sun ki tauhidi ne sun kama shirka wanda yake shirka kuma raba kai take yi nan zai zama kowanne gida da abin bautar shi kowanne layi da abin bautar shi haka annabi hud alaihi salatu wasalam ya dange wa mutanensa yana jan hankalinsu su suka ki Allah ta'ala ya gama da su bayan wucewarsu sai Allah ta'ala ya turo annabi salih shi ma annabi salih bai kasa a guyu ba da Allah ta'ala ya ce wa'ila samu da akwam saliha qala ya qawmi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayr kun ga duk kalmar annabi nuh ita annabi hud ya fada daidai wa daida ita ce annabi salih ya fada daidai wa daida ba ku da abin bauta in ba Allah madaukakin sarki ba shi ma yake cewa yace wadhkuru idh ja'alakum khulafa'a min ba da adi wa bawwa'akum fil ardi na min kusuran wata ni hito na jibala buyuta ku tuna ni'imomin da Allah ta'ala ya muku ni'imomin suna da yawa daga cikinsu ya sanya ku halifofi bayan shuɗewar mutanen annabi hud ku tuna fa ni'imomin Allah fa haka su ma suka ki Allah ta'ala ya tafi da su to haka yanzu muka duba tarihi irin yadda mm, annabawa suka gwagwarmaya wurin tabbatar da tauhidi da mutanensu kuma a kowane zanko za a ga waɗanda suka amsa kira annabawa ɗin kaɗan ne wanda suke a kan tauhidi ɗin kaɗan ne kama har zuwa zamanin annabi shu'aib alaihi salatu wassalam har zuwa zamanin annabi musa alaihi salatu wassalam haka za a gansu har zuwa zamanin manzon allah sallallahu ta'ala alaihi sallama kalma ta tauhidi ɗaya ce isa Allah ta'ala ya yi jawabi na ƙarshe cewar annaba wannan da shi suka zo wala qad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibu taghut wala qad ba'athna haƙiƙa tabbaci dahir mun tayar fi kulli ummatin a cikin kowace al'umma me muka ta rasulan manzo mai dubin daraja abinda wannan manzon da yake cewa ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu wala qad fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibu taghut ibudullaha ku bauta ma Allah ta'ala shi shi kadai wajtanibu taghut ku nisanci duk abin da yake taghut kaga kamar yadda kake saloli biyar kullum sai ka dinga jaddada tauhidinka dan abu ne mai hatsarin gaske yanzu shirka sai ta shiga ciki cikin kankanin lokaci a lafazi sai ta shiga a itikadin sai ta shiga a aiki sai ta shiga kullum sai ka dinga cajin shi karka dinga tsammanin wai da kake cajin hansi dan kana cajin ta watakilan kana da batir mai kyau sai ma kwana uku baka caji ba to shi tauhidi ba haka bane kullum duk bayan minti biyu minti uku duk bayan minti biyu minti uku saboda me saboda ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gashi yana cewa lokaci zai zo mutum ya waye gari yana mummuni ya kai marice yana kafiri ya kai ya marece yana ya ya gari yana kafiri to kaga dole kenan mutum ya hata ya ga duk wata hanya da za ta iya karkatar da shi ya kauce mata in dai aka ce ubangiji Allah maɗaukin sarki ya faɗa kuma ya faɗa ɗin tabbas akan wannan kai saboda tauhidi fa ubangiji Allah maɗaukin sarki ya halitta halitta akan haka ya ce wa ma khalaqatul jinna ban halicci aljanu ba baki ɗayansu domin aljinna aka ce aljin shine abin da bahaushe yake cewa mutanen ɓoyi don lokacin ma da larabcin ta janana haka yake duk abin da yake baka gani shi yasa ake kiran gona da janna wadda kala janna ta huwa zalimun har ma akan wannan wasu suka shigar da mala'iku cikin lafazin aljin wa ja'alu bainahu wa bainal jinnati nasaban wala kada alimatul jinnatu innahum la muhdarun tunda malaiku ba a ganin su a ɗaya daga cikin maganganun malaman tafsiri duk duniya ta aljanu wal ins da duk duniya ta mutane ubangiji Allah madaukin sarki ce bai halice su ba sai dan su kadaita shi wurin bauta don wannan Allah ta'ala ya halice su kenan ga zo ka ce ba a duniya da lahira ba sai dan wani to haka yanzu kana neman abubuwa guda biyu abu na farko ya zaka da faɗin Allah ta'ala da ya ce wa ma khalaqatul jinna wal insa illa abuduni abu na biyu kuma zai ka kawo wani dalilin zai tabbatar da wani abin da ka fara wanda yake babu shi ila an ta koma sa'a to dan muhimmancin tauhidi ubangiji Allah madaukin sarki wannan kenan dan abin da aka halice ka kenan dan kai bauta ni'imar Allah madaukin sarki ne ya sa ka a kowace awa 24 za ka yi salloli guda biyar ta yadda inda ya ga dama sai ya ware maka awa biyar kawai za ka nemi abinci amma a duk da ya halicce ka ne don ka bauta mishi sai ya buɗa maka neman arzikinka yana ciki ka je ka dubi ma'aikata wanda an ɗauke shi ne don ya kaza a tsawon awa takwas ka je ga in yana da minti goma tashi eh sai ya nemi izini daga ogan shi sai ya nemi kaza saboda me an ɗauke shi ne don ya kaza wata ya kare a ciki mashi kudinsa in ba gaba kuma a cire wannan minti goma wannan minti kaza cikin mai alawansu na shi amma ubangiji saboda rahamarsa wa rahmati yar kulli shay duk da wannan sai ya sanya maka kana da lokacin neman abinci akan tsarin da ya tsara maka domin tsarin da ya tsara maka ma ibada ne in ka saba mashi to kuma mutum zai zama yana cin kamiya miya azumin wata ramadan mai gabatowa a wata goma sha biyu aka ce kai azumin wata ɗaya inda ya ga dama sai ya sa kai azumin wata goma sha ɗaya ka sha ruwa wata ɗaya wa mata ala alaikum fi dini min haraj Allah ta'ala ya sanya wannan to haka wannan shine tauhidi mun fahimci wannan da kyau yana da tsada iya tsada yana da tsada iya tsada wani baya ɗauke ma wani inda wani yana ɗauke ma wani da annabi nuwa alaihi salatu wasallam ya dauke madansa ina ba ta mun gano wannan miza ɗaya daga cikin tauhidi kenan wani baya ma wani aiki hajji wani ba wani wani ba eh amma shi imani da yake shine matakin farko yana cikin al'amalu zahira yana cikin al'amalu batina al'amalu zahira su ne shika-shikan musulunci guda biyar ayyuka na bayyane shika-shikan musulunci kenan na farko shine an da Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah kaga tauhidi kenan na biyu wata qima na uku wata zaka na hudu wata suma ramadan na biyar wata hujjal bait in istata ilay sabila kaga tauhidi shine na farko hakan na an ka shiga shika-shikan imani guda shida shine الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره gaba ɗaya ayyuka ne na zuci amma tauhidi shine na farko kaɗai ta Allah maɗaukin sarki akan wannan Allah ta'ala ya turo da annabawa akan waɗannan annabawa da suka reni sahabbansu su ma suka shiga Abdullahi dan Mas'ud ya garin Kufa Abu Darda ya nufi Sham ya karantar da Alƙur'ani mai girma a makarantarsa ne ibn amir ya fita babban malamin ƙur'ani na ƙasar sham abdullahi bin umar suka tare madina waɗansu abdullahi bin abbas ya tare makka suka tattara wurare baki ɗaya suna tabbatar da tauhidi suna tabbatar da duk abin da suna kauce ma duk abin da ya saba mata bishiya da ma'aikin allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi aka yi mubaya'a da shi da Allah ta'ala ya ce laqad radiyallahu tabbaci dahir hakika Allah ya yadda ya yadda da su kaga radiya fili ne madi ya yadda da su anil mu'minina dangane da mummunan nan izi ta hata shajara lokacin da suke maka mubaya karkashin bishiyar nan wannan bishiyar sayyidina Umar yana amirul mu'minina ya ga mutane suna sassakata ana kaza saboda mai ai ana ake mubaya yasa aka sare ta wannan bishiyar ba yasa aka sare ta saboda me za ta raba mutane da Allah a zo kuma a kama bauta ma bishiya wai ka fahimci irin yadda magabata suka bai ma tauhidi kariya ta yadda in aka fasa shi to al'umma kuma ta lalace ba su da tsaro ba su da mutunci ba su da tattalin arziki ba su da komai kuma saboda rashin tauhidi tabbatar da tauhidi shi sa albarkatu su sauka sama da ƙasa da kan da za a ci za gaba ba da falala na tauhidi da al'amura suna lokaci ba zai jama haka ba da lokaci ya yi kaɗan sosai da sosai shi yake da sunaye wanda yake sunayen shi sai isa da saƙo a kan shi shi ke da suna al'uratul wufqa igiya mafi ƙarfi igiya wacce take mafi karfi babu wata ta kai ta karfi na Allah ta'ala ce la ikra fi din qad bayyana rashid min al-ghay man yakfur bi taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la fisama laha yayi riko da igiya kakkarbar igiya wacce ba ta katsewa ita ce kalimatu taqwa wa alzamahu kalimatu taqwa ita ce da'watul haqq addu'a da kira na gaskiya da Allah ta'ala ce lahu da'watul haq ina fata mun gano wannan da kyau to kaga wannan abin da ya shafi tauhidi kenan yana da muhimmanci sosai da su annabawan nan gaba ɗaya akan haka suke kuma waɗanda suka saba ma tauhidin nan Allah ta'ala gamawa da da su mun ba da kisa akan mutanen annabi Nuh da mutanen annabi Hud da mutanen annabi Salih da Fir'auna da duk waɗanda suka saba ma tauhidi Allah ta'ala gamawa da su waɗanda suka yi tauhidi suka tabbatar da imani Allah ta'ala ya tseratar da su suka samu da kyakkyawar walwala kuma daga cikin tauhidi niza ta tauhidi tauhidi shine zai zama da kai a cikin al'umma ka zama bawa ga mahalicci shi kadai mun gano wannan za ka zama ɗa ne yanci a cikin al'umma kai ɗa ne ba bawa ba ne don babu wanda zai babatar da kai in ba Allah maɗaukin sarki ba to tauhidi kenan amma in ba haka ba duk wani abin da ba tauhidi ba bautar da mutum yake ya bautar da shi ga zaidu ya bautar da shi ga amru sai zamana ba shi da abin bauta guda ɗaya to ku tunda ba shi da abin bauta guda ɗaya kaga yana da abin bauta muta shaki suna kenan ba zai samu kwanciyar zuci ba ba zai samu kwanciyar hankali ba ba zai samu tattali ba ba zai za ka gaishe cikin al'umma daban yake saboda rashin tauhidi to in muke la'akari da waɗannan kalmomi da irin yadda musulunci ya ba su kulawa da irin sunayen da ya ba su da irin yadda ya turo musu da annabawa akan tabbatar da shi to lalle ilalla ko da ba mu ce komai ba akan wannan kima da yake da shi in muka ce me a yau zai haɗa kan musulmai su zama tsintsiya maɗaurinki ɗaya me za mu ce eh tauhidi za mu ce domin shine al-ittihad babu wata kungiya da za a kafa in dai ba akan tauhidi bace bace sai kaga ta watsi kun yi shiru haka take babu wata tafiya in dai ba akan tauhidi take ba sai kaga ta watsi to amma in dai aka tsayar da tauhidi to za a samu al-ittihad dan faruwa za a samu daidaituwa za a sami curewa da mulmulewa da dunkulewa lokaci guda sama da da kuli-kuli yake abin nan saboda ne saboda tauhidi domin kallaci kalmar kalmar kawai ta wadatar da kai kun gane ko kalmar tauhidi kawai ta wadatar da kai akan cewa ita za ta haɗa kan mutane alhamdulillah yan uwa ana ta babu wani mutum musulmi da zai so ya ga musulmai biyu kansa arabi haka yake babu musulmi inda yana da imani ba zai so ya ga musulmi biyu kansu a ba balle uku balle hudu ana fata mun fahimci wannan da kyau dole ne ya iyayensa ya ga ya za a yi kan al'umma musulmi ya haɗu duk wani musulmi yana kwana da wannan ya tashi da wannan ya ga a yau ɗin nan ya za a yi kan al'umma musulmi ya haɗu yanzu ba sai mun yi tukin baya ba domin mu dawo da abubuwan da malamai suka faɗa kaga dai a ƙur'ani Allah bai taɓa yaban rabuwa ba ba a taɓa yabanta ba ɗaya kenan na biyu kuma ma zarginta aka yi innal lazina farraqu dinahum wa kanu shi'an lasta minhum fi shay innal lazina farraqu dinahum lalle dukkan waɗanda suka yi addinin su ɗaiɗai suka dadda tsashi to kai baka cikin kowanne daga cikinsu sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala ya tsame shi kira'a ta farko kenan kira'a ta biyu akan ayar innal ladzina faraqu dinahum lalle dukkan waɗanda suka rabu da addinin su suka ajiye shi gefe guda su kuma suka je suka kama wata harkar kun ga nada su dadda tsashi suka yi suka yi ma addinin ayaga wani ya kama sama wani ya kama ƙasa wani ya kama tsakiya wani ɗauke na haka suka yi addini wasu kuma a'a wasu kuma ba ma haka suka yi ba ajiye shi gefe guda suka yi suka kama wata harkar da sunan addini to dukkan daya daga cikin waɗannan ubangiji Allah madaukakin sarki ya tsarkake annabinsa ya ce kai baka cikin kowanne daga cikinsu sabili da haka 'yan uwa ubangiji Allah madaukakin sarki bai yabi rabuwa ba bai yabe ta ba kwata-kwata asali ma zargin ta yi sabili da haka yanzu tunda na ce ba za mu yi tukin baya ba ma'ana mu ta maimaita dalilai da za su kawo akan kai musulmi ya haɗu tunda akwai su da yawa wa atasimu bi hablillahi jami'an wala ta farraku kun ga wala ta saukar ta aka akai kar ku rarraba hanawa akai kun gano wannan da kyau ko yanzu tunda ana ta cewa kai ya haɗu kuma babu wani musulmi da zai so kan musulmi ya rabu a kan me za a haɗu wannan shi ne mahallin shahid kawai ka taho daga suleja ya taho daga mina ya taho daga bida ya taho daga abuja ya fito daga nasarawa ya fito daga plateau jos dole akan tafiyar ku za ku tafi umara za ku ce yaya a ina ba dole sai an ana cewa mu haɗa wuri kaza ba ko ba haka ake cewa ba tun da tafiya ku ɗaya ce sai a ce a haɗu a ina a wuri kaza daga nan sai a kama hanya to ba a cewa kawai kowa ya tafi ai ba haka muke cewa ba a rayuwar mu saboda haka ni nake ganin kada mu yi wa kanmu ma dindimi ma dindimi yawwa kada mu yi wa kanmu ma dindimi ma dindimi ina fatan mana fahimta tunda yanzu da ake batun haɗuwar kan musulmi rikicin cikin gida ne rikicin na al'ummar musulmi su isu kun gano wannan da kyau ko ya kamata mu fayyace ma kanmu cutar da ke zuciyarmu don a samu ta in dai haɗuwar kai ne to babban abin da zai haɗa kan musulmi shine tauhidi in dai fa ba shi ba to kai ba zai rabu ba ba zai haɗu ba in dai ba shi ba in zaka shekara dubu kana neman haɗin kai ba zai haɗu ba don su ya dauko canfin gidansa wani ya zo yana gidansu sana bautar akuya wani ya dauko saboda haka ba sa can akuya gidansu wani ya dauko gidansu suna bautar tantabara wani ya zo gidansu ba sa wanka ranar laraba wani ya zo gidansu in za a shiga cewa ake yi gafara dai ba a sallama to haka za a ce haɗu eh saboda alasa rasa mai mahaɗa Allah ta'ala da ya ce wa a tashimu bi hablillah ku yi riko sai da ya kawo abin da za ku rike bai kyale ku haka kawai ba sai da ya ce ku yi riko da igiyar Allah igiyar Allah malaman tafsiri suka ce ita ce la ilaha illallah kenan ku yi riko da me da la ilaha illallah kuma ita la ilaha illallah tana da shirka guda bakwai kamar yadda ka san mabudin motarka mabudin gidanka yana da haƙora ta yadda iya mabudin in ba duk mabudin da ba shi da wani haƙora yana buɗewa ko ba buɗewa bai buɗewa to haka nan la ilaha illallah da ka ganta ita ce mabudin aljanna in ba ta da haƙora ba za ta buɗe ba haƙora su ne sharɗa guda bakwai wa bi shurutin sab'atan qad quwidat wa fi nususil kitabi haqqan waradat fa inna wa lam fi qa'iluha illa hayth yastakmiluha al-ilm wal yaqin wal qabul wal inqiyad fadri ma aqulu wa wal ikhlas wal muhabba wa faqaka Allah lima ahabba shika shikan la ilaha illa guda bakwai sai mutum ya haɗa su sai ya tabbatar da su sannan tauhidinsa zai tabbata abu ɗaya da zan ba mu misali akan tauhidi shi ke haɗa kai kun gano wannan shine a lokacin da abu talib babban manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama wa'adi ya zo mushi na rasuwa sai sa abu jahal da sa abu lahab da manya-manyan ƙurashawa suka zo dubansa har suke cewa da abu talib ya shiga tsakaninsu da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da ibn ammihi kenan domin kada abu talib ya mutu su abu jihar su hau kan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a ce sun haka ne bayan rasuwar bafansa sai abu talib ya juya zuwa ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce me kake so su yi maka saboda shi abu talib yanzu yana so ya haɗa kan manzan Allah sallallahu ta'ala da salama da shugabannin ƙwarishawa ya zama na rikicin da ke tsakaninsu ya me ya kau sai abu talib tun da shi ne dattijo a ciki kun gane wannan shi ne mai shiga tsakani sai aka tambayi manzan Allah sallallahu ta'ala da salama me yake so ta ɓangaren shi da za a yi domin kai ya me ya haɗu sai ce abin da yake so su ce ita ce kalma ɗaya da idan sun faɗe ta larabawa ba wai ƙureshawa ba larabawa gaba ɗaya za su fi su ba wai ƙureshawa ba a jiyar magana ƙureshawa ƙureshawa wani ɓangare ne na me na larabawa ba duk ba su kaɗe ne larabawa ba duk larabawa za su bi su ita ce kalmar tauhe shi ne sai la ilaha illallah in sun faɗi wannan kalmar to duk larabawa za su bi su kai ya gama haɗuwa yana faɗan wannan kalmar ta la ilaha illallah sai suka tafi suka kaɗa rigarsu suka ce a ja'alal alihata ilahan wahida yanzu za a sanya abin bauta ya zama ɗaya tallin tal inna hadha la shay'un ujab kai wannan abu ne mai ɗan karan mamaki kenan duk sanmu da san haɗin kai duk sanmu da siyasa ta ƙasa da ƙasa ta al'umma ta zamantakewa ba mu kai manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ba a wannan takaitaccen lokaci da ya samu dama aka nema daga gare shi ya faɗi abin da zai haɗa kan al'umma baki ɗaya sai ya faɗi wannan kalmar ya ce su ce la ilaha illallah in aka faɗi wannan gaba ɗaya kai ya gama haɗuwa domin a ka'aba kawai suna da guma a kai 360 ina haɗuwa kira yana banda lata da uzza da suke wasu da ban da su ban da canfe-canfe to ya za a kai haɗu a nan kenan su karanta zama an sun je can ɗin faɗa ne tsakaninsu ɗaya na biyu a lokacin da wafudu najaran tawaga ce ta musamman da kiristoci suka haɗa daga najaran suka turo wajen mutane mutanen suna da yawa lam yahdurni adadin su bai zo min kwakwalwa ba amma mai wanda yake da tafsirin ibnu kafir zai iya duba suratul ali imran daidai fadin Allah ta'ala fa ina hajjaka min ba'di ma ja'aka min al-ilmi fa qul ta'alu nadu abanana fa ina hajju fa qul nadu abanana wa kuma nisa'ana wa nisa'akum anfusana wa anfusakum zai ga adadin su tawaga ne masu yawan gaske kiristoci suka nado domin a zo a tattauna da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ɗaya kenan suna son su ji matsayin annabi isa alaihi salatu wasalam a wurin sa a wurin wa kenan a wurin manzo Allah sallallahu dan ana kai musu jita jita me matsayin sa a wurin su sannan kuma ya zai a hada kai saboda jin labarin matsayin annabi isa alaihi salatu wasalam sai Allah ya sauka da suratul al-imran kaga aka dauko kissar tun daga mahaifiyar tun daga gidan mahaifiyar annabi isa din ba ma shi ba tukunna inna Allah astafa adama wa nuhan وعلى إبراهيم وعلى عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سبحانه عليم إذ قالت امرأة عمران امرأة عمران إتتي ما يفير ما يفير النبي إساء عليه الصلاة والسلام كان امرأة عمران إتتي كاكر النبي إساء عليه الصلاة والسلام من جهة أمه سيأكد أكو كسر تندق نان أكي بعد الأبار لابارن أكزو da magana da ta yi lokacin da take dauke da cikin jatumar annabi isa alaihi salatu wasalam har zuwa inda Allah ta'ala ya ce qul ya ahlal kitabi ta'alau me ma'ana ta'alau eh ku zo ila kalimatin zuwa ga wata kalma ɗaya ɗaya tallin tal sawa'in na wa ku wacce za ta daidaita tsakaninmu mu da ku mu zama daidai wa daida wata kalma ce Allah na abu da illallah kada mu bauta ma kowa sai Allah wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah kada sashin mu su dinga bautar sashi wannan ita ce abinda Allah ta'ala ya saukar domin neman haɗin kai sabili da haka nake cewa yan uwa tauhidin nan ba karamin kima yake da shi ba ba karamin daraja yake da shi ba shi ubangi a wannan misalai guda biyu da muka bayar na kisar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da mutanensa da kuma kisarsa kaga mutanensa fa kirsoci abin nan maguzawa ne ba kiristoci bane maguzawa ne domin Allah ta'ala na ce litunzira qauma ma unzira aba'uhum fa ghafilun fa hum ghafilun sannan kuma waɗannan kiristoci ne amma gaba ɗaya annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya nuna mana mafita shine tauhidi in dai ana so kai ya haɗu to shine kowa ya aji abin da ya gada daga wurin kowa shi. nin aji daga abin da nace da shi daga wurin wanda zan ce wane ne shi ma ya aji, kai ma ka aji, mu zo mu ɗauki na Allah da manzon shi shi shi kadai to wannan shine abin da zai haɗa kanmu don Allah shine wanda ya turo manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a halittun Allah babu wani wanda yake sanin tauhidi kamar manzon Allah sallallahu ta'ala wa sallama babu wani wanda ya kai sanin me Allah ta'ala yake nufi da wata aya kamar wa kamar manzo Allah sallallahu ta'ala wa wasallam to kaga wannan shine abin da zai hada kan mutane amma in ba haka ba duk wata hanya da zamu hada duk wani conference da zamu yi to zamu dinga wa kanmu ne kawai kallon hadarin kaza kar mu zo mu yaudare kanmu mu dinga bata mu kanmu lokaci kun bayyanci wannan da kyau ko saboda haka a tsantsar da tauhidi masallacin unguwata in sanya littafan tauhidi a tsamar da mutane a fitar da su daga kangi na jahiliya na canfi da al'adu su koma kan tsabtataccen tafarki na annabawa unguwarsa shi ma haka unguwarka kai ma haka unguwarmu unguwarsu unguwarku duk a yi haka to wannan shine abin da zai hada kan mutane ko da ba mu zo mun kira conference ba ko da ba mu kira yan jarida ba amma mu kira yan jarida a nuna mu a tv a yi wa kowa ya san ta cike kowa haka ake cewa dan an yi wannan ba so ɗaya ba ba so biyu ba ina fata mun gano wannan da kyau amma a wannan bayani da muka yi abin da nake nufi da muka yi ba wai mu ne muka yi bayanin cewar a zo hanyar mu ce kawai za ta a kisa da muka bayan na zuwan wafudu na jaran da kuma zuwan su abu jahal da anasu ya yi bayani akan tauhidi ya nuna shi ne mahaɗa guda ɗaya da kuma yadda allah ta'ala ya faɗa wa inna hazi ummatukum ummatan wahida wannan al'umma ta ku al'umma ce tsintsiya maɗaurin ki ɗaya wa ana rabbukum kuma ni ne abin bautar ku to wannan shi ne to amma ban dai za a ce wai a zo a haɗu wani yana ganin idan aka manna fasta kaza a gida to gidan nan baya gobara gidan nan tsawa ba ta afka mishi gidan nan ɓarawo baya shiga ko aka manna wata sitika a mashin ko a keke ko a mota yana ganin wannan mota ba hatsari da ita kana ganin ƙur'ani fa a ɗauki ƙulwallahu ahad ƙulwallahu ahad wata take ta adulu filifin ƙur'an a rubuta ta a sa a mota malamai sun yi magana aka ce bai halitta ba to yana a ɗauki hoton wani asa a ce wannan shi zai kawo shi zai kare gida ko kuma a yi tsawa ana ruwa ka ji wani ya ce subhana ya yi tsarkake sunan wani ya tsarkake sunan sayyidina aliyu wai cewar sayyidina aliyu shi ke tasarrufin ruwa tsawon nan da ka je ya yi ya ba da umarni ne a canza ruwa daga wuri kaza zuwa wuri kaza to yanzu da irin waɗannan da su kake ganin kuma za a haɗa kai don ya taɓa asalin tauhidi yanzu mutumin da yake ganin malamansa waɗanda yake koyi da su su suke rike da sasannin duniya baki daya su suke yana ganin su ne 'yan majalisar Allah a billahi ta ya kake ganin za a yi waɗannan al'amura shi yasa nake ganin kada mu zo mu dinga ɓata lokaci da jan abin nan mu dinga kullum muna fifa iya koma baya a'a a dinga jaddada abin da zai haɗa kan mutane abin da zai hada kan mutane shine abin da Allah ta'ala ya faɗa yace wa atasamu wa mu bi hablillahi jami'an ku yi riko da igiya Allah baki ɗayan ku wala tafarraqu kada ku karkata kar ku raraba kar ku yama addinin ku ayaga to wannan shine abin da zai hada kan mutane kuma lokacin sallah ya gabato ganin saboda lokaci zamu dasa aya anan ga ga muna tare da sheikh dan uwa malam awwal marafa daga kwantagora insha Allah kalma kalimatan ya tafaddal awon awon insha Allah malai yake cewa ba shi kalma bayan sallah jazakumullahu khaira tambayar shi tana da abin nan yace na ce a yi cajin tauhidi ya ake yin cajin tauhidi eh cajin tauhidi ba mutum zai je gida ya ɗauki littafi ne ya sa a gaba yana karantawa ba don wata miza da ubangiji Allah madaukin sarki mai ilimi kenan duk fahimta ka sai ka sai ka tankwashe kafa an koya maka miza ta ilimi kenan saboda haka a matsayi na wanda yanzu ifara karatun tauhidi ko yake so ya fara daga wannan daren ya sami limamin wannan masallacin ya ce ya zai akwai littafai da aka rubuta a mataki irin nashi akwai littafai da aka rubuta a mataki na biyu na gaba akwai littafai da aka rubuta a mataki na gaba in ka kammala wannan da kyakkyawar fahimta za ka tafi sannan abin da zai daɗa maka cajin tauhidi ka rike alƙur'ani mai girma ya zamana kana yawan karatu alƙur'ani ka ƙudirce a zuciyarka aikin ka na gaba su tabbata da haka babu wani littafi da itan ganda alƙur'ani balle ya kai shi ko mai shi wannan ya ƙudirce a ƙoƙon zuciyanka kana jin wannan domin shi alƙur'ani magana Allah ne mun kenan da ke ko to idan ka kudirce sai zamana a kullum watakila ka yi izifi biyu izifi uku izifi biyar izifi goma ka je ka dawo kaga idan gana izifi biyu kullum duk wata ɗaya ka sauka duk wata ɗaya ka sauka sai ga ayoyin nan kullum akwai wani caji na tauhidi da kake ta wani bangaren banda kuma na zuwa makaranta da kake sannan kuma mai akabari ya ba mu babbar ka'ida wacce yake in mun rike ta to mutum ya fita daga dukkan wani rudu duk wani tashin hankali duk wani gurguwar fahimta ya ce wa laye shillu lahu bai taba halatta ba ga almukallaf an ya fa'ala fi'lan ya aikata kowanne aiki kowanne aiki bai halatta kai ba hatta ya alam hukumar Allah har ya san mai hukuncin Allah to ya ka rike wannan duk abin da za ka yi da an tambaye ka saboda me za ka sallah suka ci saboda Allah ya ce wa qimu salata wa atu zakka ramadana yana isowa saboda me zaka azumce shi saboda ya ce faman shahida minkum shahara falyasum saboda me kake zuwa kake kasuwanci saboda ya wa halallahu albay'a baia wa harrama riba kun gane wannan da ke ku to ku duk wani abu naka za ka ga akwai dalili akwai tsari da musulunci ya maka wajen gudanar da shi Allah ta'ala ya saka da alkhairi الله تعالى يا نعم عليكم السلام نعم بيان يا شتوي يا انا جنب صلاه ايه جنب wannan maganar dan uwa ya faɗa magana ce kai ka ce gobarar daji ana idar da ya ce ba mun magana a sawa littafi a masallaci ba ya ce wani ana idar da sallah kai ka ce zunkulin shi ake yi ko azkar wani in kai sallama ka ce assalamu alaikum wa rahmatullah dama na kenan ko in ka zo zuwa hagu za ka juya kai ka ce wani ko ya yi sallah domin har ya ta tsaye wai zai sai ga hayya ta hitse ka juyo ba hagu zaka sallama amma ka ga wani hayya miki sai ga shin ya mai sallar kuwa in ma yayi sallar to yayi sallama ka gon bai sallama ba ai bai sallama ka rasa wace gaggawa yake yi bai yi zikiri da na sallama ya karanta ba na bayan kowace sallah bai yi kaza ba bai yi kaza ba bai yi kaza ba ga karatu ana karantarwa amma bai yi ba ka san abin da ya fi kome tashi hankali sai wannan da yake karantarwa ya rasu ko ya bar unguwar ko ala gafa malam kuma yanzu haka za a ba wani karatu da yake zuwa amma da zaka saurari waya shi sai ka ji yana da malami wani a ciki yana da malamai da suke yada shibohi wanda yake shi ba shi da yadda za a iya kakaba waɗannan shibohin, amma kuma su yake saurara saboda ka wannan ba karamin hatsari bane in dai malami zai ba da lokaci a irin karatu na tauhidi mai tsadar gaske ya ba da lokaci tsakanin magariba da isha ya ba da lokaci bayan sallar lisha ya ba da lokaci kaza wai a ce mutum bai iya damar zuwa ba shi ba ilimin tauhidi din nan ko da ko da baka zama mala a ciki ba dole ka cire makan ga jahilci dan shi ne abin mai akhdar ya faɗa yace awwalu ma yajibu alal mukallafi tasyi imanihi shine na farko ba shine na biyu ba awwalu wajibin alal abidi ma'rifatu rahman bitauhidi iz huwa min kulli al awamiri a'zamu duk wani al'amari tauhidi shine kan gaba dan ba dauke ma kowa ba ba dauke wannan abin da kuke kira general studies ne mass da english ne kasan kana arabiya kana yin commerce kana yin a class ko b class ko c class duk ba dauke maka masa da english ba haka yake ne to haka tauhidi ba dauke maka shi ba sawawun kana dan kasuwa sawawun kana ma'aikacin gwamnati sawawun kana dalibi sawawun kana malami ba dauke maka shi ba a matsayin ga na musulmi wani abu ne da ya haɗa ku gaba ɗaya ko da baka zama malam a ciki ba dole ya zama na kana da wani nasibi a ciki Allah ta'ala ya saka da alkhairi jagororin wani masallaci Allah ta'ala ya basu Allah ta'ala ya yi musu jagora ya albarkace su ya tsaye da digadigan su duk malaman mu da suke kokarin tabbatar da mu akan tauhidi Allah ta'ala ya saka musu da alkhairi subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik